bal nahnu mahrumun kai mu ba an haramta mana girbe 'ya'yan itacen nan ne fa saboda niyyar da muka yi ta hana miskinai daga gareta.